babin da ya zo a kan lau ina ma de. kalman ina ma de. kaico ina ma an yi kaza wanda tana faruwa a rayuwar mu yau da gobe mutum sai ya saba sai da atamfa sai ya koma sai da shadda sai ya faɗi ya ce kash ina ma dai atamfa ta na siyo haka ko mutum ya saba wa bin wannan hanyar yau sai ya bi wannan hanyar sai ya fanco ya ce kash ina ma waccan hanyar nabi da wasu lokutan ma abin sai ya shiga aƙida ina ma dai Allah bai yi ni namiji ba ko ina ma Allah bai yi ni a Najeriya ba ko ina ma Allah bai yi ni baki ba ko ina ma Allah bai yi ni gajere ba ka fara nadaman ma yin ka da aka yi haka to wasu lokutan abin har aqida yake shiga dan haka ita laudin nan laudin nan da ake cewa kai co ko ina ma dai ko da ba dan da ba dan ba malamai sun ce akwai inda take zama haramun mutum ya faɗi lauɗin ice ina ma dai wasu lokutan ma har ta kai mutum zuwa ga kafirci kamar yadda Allah ya gaya mana munafikai suna cewa law kana lana min al-amr shay'un ma na hahuna law kana lana min al shai'un. da a ce a shai'un wani lamari ya kasance a gare mu to da ba za a kashe mu anan ba wato suna ga mutuwar da suka yi anan ɗin ma suna fito na fito ne da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su su yi to shine suke ganin wannan ɗin da da da da da an bi shawararsu da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama suna ga da ba a samu wannan matsala ba akwai inda kuma amfani da lauɗin yake iya zama haramun misali mutum ya ce lau a ta'una ma kutilu su ce da sun bi shawararmu in ga da ba za a kashe su ba su sun ba da shawara a zauna annabi ya ɗau shawara a fita a lokacin yaƙin da aka yi na Uhud to sai ba a yi nasara ba suke cewa kun gani ba da ya ɗaura ɗau mu. da ba a kashe su ba a ata'una ma qutilu ma qutilu Allah ce ƙul fadara'u an anfusikum kumul mauta in kuntum sadiqina Da ku da ku je yakin ba an kun isa idan mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ku ce ba za ku ba sannan akwai kuma da take zama lauɗin faɗar ta haramun musamman kuma akan nadama akan wani abu da ya wuce wa mutum law ni fa'altu kaza la kaza la kana kaza ina ma da nayi kaza da kaza bai fada ba dan nayi kaza ba da ban yi asara ba ko mutum sai ya ga ya yi ba wani layi misali kai ka biyo layi ka zama malamin addini so ne bi layi kuma na kasuwanci sai kuɗi ka ce kaga da ba dan na bi layin alarammomin nan ba da ni ma yanzu na yi kuɗi haka kawai na zo na bi layin alaramma ka gani ka dinga nadama akan rayuwarka ko yadda Allah ya shirya maka ita kuma akwai inda ake amfani da lau wajen kafa hujja akan abin haramu. mutum ya aikata laifi in ka ce masa me yasa ka aikata lau sha Allahu ma fa'alna lau sha Allahu ma ashrakana wala aba'una wala haramna min dunihi min shay saboda haka mutum baya kafa hujja da kaddara a kan laifin da yake aikatawa sai dai kafa hujja da kaddara a kan wata musifa da ta same shi amma ba a kan wato abin da kake aikata na laifi ba amma da mutum ya tuba sai ka dinga nadama abin da ya wuce ina ma ban sha giya ko na yi zina ko na yi caca ko na yi laifi kaza ba ina ba ban yi ba to wannan nadama ita ana son wannan lauɗin ka wani abu ya wuce amma kana tsakayi ka ce da Allah ya shirye ni ada da ban yi ba ce maka daina shan giya ko ka daina zina ko ka daina laifi ka ce to ai abin shirya kasan hannun Allah take da Allah ya shirye mu ada ba za mu ba to wannan irin su ba sa samun shirya kuma don kana kafa hujja ne akan laifin da kai kake kare shi da da da hujja to shi kuma laifi ana tsakayin sa ba tuba akai ba ba a kare laifin sai dai in kai ya wuce kai nadama sana akwai inda laudin take zuwa a matsayin labari tsantsa kawai labari ne ka bayar ba wai wani abu ba lau anna li la'amiltu la tubi bi fulani kaza kawai wannan guri ne da fata ka ce ka ina ma Allah ya bani kuɗi da ni ma na ciyar yadda wani yake ciyarwa ko ina ma Allah ya bani ilimi da na yi aiki eh, da yaɗa ilimin kamar yadda wani yake yi ko ina ma Allah ta ya ban dama kaza da na yi kaza to shi wannan matsalarsa mafi yawan masu faɗan wannan ɗin kuma sun samu dama mafi yawa ba sa yi la in salihala na kunanna mina shakiri to da haka mutane mafi yawan an ba su abin kuma sai su kasa yin godiyar to sana ana amfani da ita wajen labari tsantsa kawai mutum ya bada labari na wani abu da ya wuce wanda ina ma ya yi shi kuma na kirki ne lawus taqabaltu min amri mastadabartu ma suktul hadaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na fuskanci lamarina da ban ba da baya ba da ban koro hadaya ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ya so yayi tamattu'i maimakon kirani kaga wannan nau'in ibada dai na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya so yayi wannan akan wannan to wannan shi babu matsala akai والدليل الأول في ذلك قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا hahuna. suna cewa da al'amarin wani al'amari wani abu daga al'amari yana hannunmu wato kenan kaddara kenan da ba a kashe mu anan ba wato suna nadamar me yasa suka fito me yasa suka biyo manzon Allah har suka fito filin daga haka a kashe su wato da sun yi amfani da dabarar su da suna ga ba su fada hannun wannan mutuwa da ta same su ba wannan kamar sun yi fito na fito ne da shari'ar Allah domin kamar suna ganin fito da su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya filin daga hakuma kuma ya zama wato an samu an samu shahada na wasu sai suke ganin wannan abin da an yi shawara da su ko da an bi su da ba samu wannan hatsarin ba wa qawlihi alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu da kuma wadanda suke gaya ma ƴan uwansu su sun yi zaman su a gida suna cewa da sun mana biyayya da ba a kashe su ba domin lokacin da aka fito za a fita yakin Uhud annabi alaihi salatu wassalam yakan yi shawara da sahabbai akan abin da nasi bai saukan masa ba don ya buɗe kwakwalansu su saba yin ijtihadi sai ce ku ba mu shawara mu fita mun samu labari akwai bataliya ta sama da mutum dubu uku sun tankaro mu da yaƙi to mu zauna a gida mu jira su ko mu fita mu tare su mafi yawan waɗanda ba su je yaƙin badar ba cikin sahabbai da matasa suka ce ya rasulullah mu fita mu tare su wasu kuma suka ce ya rasulullah mu kukkulla gidajenmu mu fito kan hanya mu daddawar duwatsu a kan gidajenmu in suka fito mu ta jifan su har mu kore su to ana tattaunawa sai su matasan suka fi bada hujja na dalilin a fitan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya damara ya sa kwalkwali ya rike sulke ya kuma wato ya sa abin nan wannan ta jiki su shine sirke ko kwalkwali kuma na ka kuma ya rike garkuwa kuma ya fito da takobi sai su tsofaffin suka ce to yanzu ku ta iya yiwa far'ayin a fitan ba shine ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kun kawo wannan ra'ayin kuma ya ɗauka. da haka in ya fito ku ce masa an fasa a fitan kuma annabi ya yi shirin a fita to da ya fito sai ya ce ai annabi baya dan mayara kuma ya kwance kawai kowa ya shirya a fita shi ne aka bi shi to su munafukai mutum dubu aka fita sai suka yi ta gungunguni a hanya gaskiya mu ba da ra'ayin mu aka fito ba da ya nasu ya nasu ya zo su koma suka tattara ya nasu ya nasu sai da suka cire mutum ɗari uku a cikin mutum dubu suka ja hankalin ra'ayin mutum ɗari uku suka bi su suka ce su sun fasa maimakon su ce sun fasa a gida sai da aka yi nisa don su ja su raunata wasu suka ce sun fasa su ba za su ba ba ɗau ra'ayin manyansu ba kenan suka juya saura mutum ɗari bakwai can kuma za a tinkari mutum dubu uku kaga kowane mutum ɗaya zai kokawa da mutum hudu da aka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawan su sai ce mu jingina jikinmu a jikin dutsen Uhud mu bashi baya zama shine kariyar mu ta baya sannan wannan hanya kuma inda jabalu ainaini yake ya wari mutum hamsin ya ce ku hau kan nan kowa a ɗauki ƙwararre wanda ya iya harbi wanda in ya cilla kibiya za ta sauka inda ya nufi to a ɗauki mutum hamsin ƙwararru a ɗora su a kan dutsen nan su kuma su tare mana nan baya mu kuma mu sa su a gaba ta nan nan dutse ya kare mu jabalin yuhibbuna wa nuhibbu nan kuma ga bataliyar mu ta mutum hamsin za su tare mana nan duk waɗanda suka yi ƙoƙarin zagayo mana ta baya tunda suna iya rabuwa biyu tunda sun ninka mu su zagayo su sa ma tsakiya yace to ku kuma ku tare mana nan duk wanda ya zo nan ku masa ruwan kibiya ko ba ruwan ku da mu ka ku sako ko mun kora ko an koro mu ko muna nasara ko suna nasara akan mu ku ka ku sako ka ku shiga yakin ku zaman ku anan plan din su shine sun raba plan din uku kuma yadda suka yi ikramatu matubina abi jahal sai ya dauki bangaren hagu abu sufyan da usman bin Talha sai suka zauna a tsakiya Khalid bin Walid sai ɗau ɓangaren dama. Shi kuma ya ware mahaya doki mutum ɗari biyu jarumai shi ma ya ƙi shiga yaƙin ya koma gefe yana jira an ta kaure sai ya ja mutum ɗari biyu nan sai su zagayo ta baya. Sai a sasa baya tsakiya ga su ba da yawa. Amma sai ya ga cewa manzo Allah fi shi iya plan. Shi har ya tanadi mutum ɗari biyu ya ɗora su kan dutse kuma ƙwararru. Ya san ɗari in suka taho su eh, mutum hamsin in suka taho su ɗari biyun nan duk wanda ya harba kibiya a ƙallan suka harba su kashe talatin in suka sake harba su kashe talatin saboda haka a cikin ƙwararrun nan za su harba kibiya hamsin da wuya talatin ba ta samu inda take so ba saboda haka za su raunata su sai suka tsaya su suka yi shiga yaƙin. su ma annabi ya ce salari sai ya ce nasa kasu ma kasa shiga yakin si gadin waɗancan to da aka zo da farko sai Allah ya ba su habbai nasara yan kaɗan ɗin nan suka fatattaki masu yawan na wannan gayyar ayyan aka kora su da gudu waɗancan na sama sai suka manta da wancan umarni suka ga an fitattake su ga can suna gudu har suna zubar da mutum duk wani abu mai nauyi a jikinsa yana cirewa ya wurgar ka san da yake kwalkwali da karfe ake yin sa sulke ma na karfe ne garkuwa kuma ko a ta fata ko kuma a yi ta wani tsantsaurin abu da baya hujewa duk wani abu mai nauyi da manduwaye da suka sa hannayensu na kwalliya duk sun zubar so da haka sai suka suka ga ana takwasar ganima su ma kawai sai suka gangaro shugaban yana cewa kafa ku gangaro kafa ku gangaro ku fatina da abin da annabi ya ce mana ina bakin alƙalami ya bushe sai suka gangaro da Khalid bin Walid ya ga wannan shirin ya kare shi kuma sai ya samu dama sai ya ce mutum 200 nan su biyo shi a baya sai ya zagayo nan sahabbai suna kora su kuma su ma sai aka koro su ta baya sai kawai suka je an sa su a tsakiya su kuma waɗanda ake bi da suka ga nasu sun biyo ta baya su ma suka tsaya sai suka kawo kora so da aka sai aka sa sahabbai a tsakiya ta baya ana yaƙa su ta gaba ana yaƙa su sai ƙura ta turnike sai ma ka rasa ɗan uwanka Huzaifatu bin Yaman babansa Yaman din yana tsaye da takobi fa yana tsaye da takobi ya yi ƙura ko su musulmi sun ɗauka na can ɓangaren ne suka rufe shi da sara huzaifa yana cewa babana ne babana ne ba a ji saboda hayaniyar ƙara ƙarafa har sai da aka sassara shi aka sassara shi aka kai shi ƙasa can kuma ga wahashi shi kuma jubairu bin mut'im akwai tsayin bin id adi wanda an kashe shi a badar shi kuma ya ɗauko shahaya shi dama bawa ne ba ku abin bawa yake so irin a ce an yanta shi aka ce to kanka na yanci yana kan jinin hamza in ka kashe hamza ka samu yanci ita kuma hindu ta ce to dama ni a badar an kashe utubatu bin rabi'a da shaiba bin rabi'a da walidu bin utubatu bin rabi'a wannan babana ne wannan dan uwana ne wannan dan uwan mahaifina ne amina ne baffana ne don haka in ka kashe hamza ni ma zan cire maka sarƙar wuyana ta gwal da kuma manduwan hannuna da awarwaro na da 'yan yana zan baka ka ga 'yanci ga kuɗi da haka ba shi shi ba addini ya kashi gurin nan ba 'yanci ya zo nema kuma an rataye 'yancinsa a wuyan hamza da haka da ya zo da mashinsa hamza kawai yake hari ta ana cin wannan shi ma ya je ya caka sai hamza abina din a nan ƙarƙashin ƙafarsa sai da ya fullo ta baya ta sai hamza aka ce ai hamza ya yi shahada daga nan fa sai kuma kuma shaidan ya ya baza cewa ai shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shahada to kajin da abin ya rikici sai wani sahabi shi kuma yana yawo da tuta yana ci musa yana cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalan min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a wa sayajizu Allahu shakirin shi ma Mus'ab aka sare masa hannu aka sare masa hannu ya rike tuta aka ta sa sai da yaje kasa. daga nan fa sai kuma abu ya rikici sai a ce wane ya tafi wane ya tafi sai kawai suka ce to ai ai tun daga annabi can ai kansa sai suka yo gayya kamar mutum 500 sai suka yo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi kuma a lokacin sahabbai goma sha ɗaya ne tare da shi sai suka yi masa kwaba duk kibiya da aka cilo ta cike a bayansu wani a nan aka kawo annabi sara ya sa hannunsa aka aka sari hannun daga nanin ya shanye alhatu bin ubaidillah wani ko bayan sa yadda kasan bayan kaguwa kaguwa take ko beguwa mai kayan na a baya to haka kibiyoyi suka jira a bayansa haka abin ya rikice wannan abu su munafukai da suka koma gida sai suka samu labari ai an kashe sahabbai har saba'in sai suka dinga murna suna farin ciki kuma suna cewa da sun bi ra'ayinmu ba a fita ba da ba za a samu wannan matsala ba shi kuma Allah ta'ala gaya wa sahabbai abinda suka yi da abin da ya musu kuma ice ya yafe musu walaƙad sadaqakumullahu wa'adahu Allah ya cika muku alƙawari da ya muku cewa za ku yi nasara yayi me iz tahussunahum bi izini. lokacin da kuke ta kakkashe su kuke ta kashe su da izinin Allah me ya faru hatta iza fashiltum fashiltum sai da kuka watsi wa fil amri laifinku na biyu kuka fara jayayya na uku wa asaitum min ba da ma'arakun ma tuhibbun bayan an nuna muku abin da kuke so nasara sai kuka saba minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wani yana son ya tattara ganima wani kuma yana son ya yi shahada to wannan rabuwar kan wani ganima ya zo ɗiba wani ya zo shahada sun masarafa kuma anhu sannan Allah ya juye da su ashe Allah ne jiyo ma da waɗancan tun kan sahabban sai ce liyabtaliyakum dan ya jarabce ku ne amma walaqad afa'an kun ci sa'a ku sahabbai ne Allah ya ce na yafe mu sannan ya sake maimaita waɗanda suka gudu kuma yace ina ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sai ce mai wala kada afallahu anu kuma da kuka gudun Allah ya ce na ga gudun da kuka yi dan ne ya sa ku kuka gudu amma na yafe muku Allah ce dina yafe muku za ka munafukai su kuma suka samu kofa kamar shawarar su ce ta jawo haka ba san jarabawa ce Allah ya ba kuma hakan ma mai da su gidan nasara ce ga addini domin da su sun je din aka fara wannan gudun da su za su fi kowa gudu da raki ko baka yi ne gudu sun saka ka gudu to kuna ku goma tsaye kaga tara sun gudu da kake jira to shine allazina qalu li ihwanihim wadanda suka gaya yan uwansu wa qa'adu su fa sun yi zaman su a gida basu je ba kai da kake aiki mutum yana sukan ka shi da baya aiki yana zaune yana maka gyara daga zaune malamai ba haka ake wazi ba ba haka ake da'awa ba shi fa yana zaune ba da'awa yake ba yana masu da'awa gyara shi fa ba malami ba yana malamai gyara shi ba ma'aikaci ba yana ma'aikata gyara yana nan daga zaune kuma yana kowa gyara da haka ya kamata ku yi ba na'am wa fi sahih an abi ta radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka kayi kwadayi kayi marmari kayi kwalamar duk abin da ka san zai amfane ka a duniya ko ya amfane ka a lahira alama yan fauka. akwai amfanin duniya kawai akwai amfanin lahira kawai wani abin amfaninsa na duniya ne kawai to annabi ya ce ka je ka yi shi inda ba zai cutar da kai ba wani abin amfanin lahira ne shi ma ka je ka yi shi wani abin kuma amfaninsa a duniya da lahira to kenan kada ka yi abin da ba shi da amfani a duniya ba shi da amfani a lahira balle ko abin da bai da amfani a duniya da lahira kina uba sun kasu kashi shida akwai abin da yake amfaninsa a duniya ne kawai hiris alama yan fa'uka akwai amfaninsa a lahira ne kawai hiris alama yan fa'uka akwai abin da amfaninsa duniya da lahira ne hiris alama yan fa'uka to akasin hadisin kuma shine wala ta haris alama la yan fa'uka fi duniya la yan fa'uka fil akhirati wala yan fa'uka fihima yana abubuwan da ake aikata a duniya kashi shida ne akwai wanda amfaninsa a lahira kawai ake gani akwai wanda amfaninsa a duniya kawai ake gani akwai wanda amfaninsa a duniya ne kuma da lahira akwai wanda kuma rashin amfaninsa bai da amfani a duniya ka bai kamata ka je kai ba so wani abin bai da amfani a lahira bai kamata ka yi ba akwai abin da ko bai da amfani a duniya bai da amfani a lahira kenan ka uku wani hadisi ya koya mana a yi abu uku a kuma kiyaye abu uku sannan idan amfanin duniya ya haɗu da amfanin lahira shine kuma abu na bakwai ya za a yi da shi abu ne a cikinsa akwai amfanin duniya amma zai cutar da kai a lahira ya kamata a yi shi akwai kuma abin da zai amfane ka a lahira amma kuma za ka cuta a duniya ya kamata a yi shi a yi shi ko kenan idan al'amarin duniya da lahira suka ci karo wanne za a rinjayar ajanin lahira to kaga na bakwai kenan da na takwas abinda akwai amfanin duniya a cikinsa akwai amfanin lahira amma amfanin lahira ya fi rinjaye sai a yi akwai abinda akwai amfanin duniya akwai amfanin lahira a cikinsa amma amfanin lahira na duniya fi rinjaye sai a bar shi akwai abinda kuma akwai amfanin duniya akwai amfanin lahira amma kusan kansu ɗaya to sai a duba maslaha kuma ana shine wannan hadisin matsala kusan takwas ne a cikinsa sannan na biya ce wasta in billah sannan da abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah ƙarfinka dabararka hikimanka bayanka azancinka iyawarka ƙwarewarka gogewarka duk ba za su yi maka amfani ban ba taimakon Allah ka da abin za ka yi ka ɗaga hannu Allah abin nan fa ya fi ƙarfina ba fa zan iya ba sai da kai ba fa zan iya ba sai da taimakonka sai da iyawarka sai da agazawarka sai da kai ne ma mai komai mai kowa la haula wala quwwata karfin ma babu dabaran ma babu sai da kai kawai in kai wa Allah haka sai Allah ya shiga lamarinka amma Allah baya son ka nuna masa ka iya wani abu shi yasa a Hunaini ai irin abin da ya faru kenan shi kuma Hunaini akasin Uhud a Hunaini kuma sai sahabbai suka fi kafiran yawa a duk yakin da ake zuwa a baya kafirai ne suke fi musulmi yawa da haka sai a hada da addu'a a hada da karfin hali amma nan sai musulmi suka fi kafirai yawa sai suka ce ai dama dai dan kaɗan ne yasa ake take mu yau ba wanda ya sai take mu Da haka kawai kuma ba addu'a ba akwai alamun nasara saboda muna da yawa shi kuma Allah yana da kishi baya son nasa ya karkace da irin mu ne duk sai abin ma duniya ji kai kai din amma na Allah ko kaka ya dan farar riga ce kal ko kaka dan abu ya dan tas a jikinta sai an gani shi sa Allah ya ce wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum a'jabatkum kathratukum me ya burge ku ya kayatar da ku yawan ku amma me walan tuguna ankum shay'an yawan naku bai tsina na muku komai ba komai fa na kirafi su yakin na fayi komai ba ku amfana da shi ba a yawan naku wa daqat alaikumul ardu bima rahubat duk da faɗin ƙasar nan sai da ta muku kunci tun ma mudbiri. da yawan naku kuka taka da gudu <laughs> aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai a tsaye daga shi sai abu sufyan wani abu sufyan abu sufyan wancan dan abdulmuttalibi Ɗanɗan Abdul abdulmuttalibi ɗan haris ne shi kuma haris ɗan abdulmuttalibi ne shi ne annabi ya ce ƙwalla kira ka ce a dawo ina nan ka san kwamanda ya gudu shi kowa ma ya gudu amma kwamanda na tsaye kai ka gudu ko ka gudu ai ka dawo saboda haka annabi sallallahu ya ce sanar da su ina nan Shi ne ya lal ansar ya lal muhajirin ku zo annabi yana kira kowa sai taka birki tir kir aka yi birki ina za ku to da annabi na nan kai ka gudu to ina za ka an da annabi ya shiga gaba bishi duk inda annabi zai shiga bishi kawai to kai ka koma gida ka yi ga annabi a filin daga sai suka ja birki suka suka dawo da gudu imani ya dawo ƙarfi ya dawo himma ta dawo ƙwazo ya dawo harama ta dawo annabi sallallahu alaihi wasallama dan ma a ga inda yake yana anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib ni annabin Allah ne ba da ƙarya ba ni ne dan gidan abdul muttalib tun akwai mai son ya gani ya zo ya tare ni shi yasa ali bin abi talib ya ce idza hamiyar waqis yace idan wuta ta yi wuta sai mu dawo bayan annabin fake mu ne mu yasa a gaba amma wuta ta yi wuta muka ji wuta ta yawa sara ake suka ake sai ko mu dawo bayan annabi sai mu sa shi a gaba sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kaga anan wasta'in billah komai ka ce Allah taimakon ka nake nema wala ta'jaz kada ka sare ka fara ka kasare. sare akwai malamin muka je karatu sai ɗauko dirgegen littafi mai irin larabcin na mai wahala sai mika ma ya ce karanta yace ce akara makalla da tsauri ya wani ne bai rubuta mutum ne bai rubuta ba fa aljini ya rubuta ko mala'ika ba wani ne ya dage ya rubuta kai kuma ka dage ka karanta ya gagara sai yayi ta sa maka kwazo da himma sai baka alfiya baiti dubu ya ce haddace ce aba malai ce to me wani ne fa ya zauna ya rubuta kai kai ka zauna ka karanta ka iya da ka kai wahala sai a tashi kwazon mai kwazo da haraman mai harama da kuma kasala mai kasala a cire masa ita sai ka ji eh to lalle zan iya to ko baka yi duka ba sai kaga ka dan yi dai wani abu wala ta'ajaz wala ta'ajaz wa in asabaka shay'un to sai ka gama plan ɗinka ka gama tsarin ka ka tsara zan kasuwanci zan yi karatu zan kaza sai tsarin ya kare wa in asabaka shay'un wani abu ya same ka wanda ba shi ka nufa ba ko ba shi ne plan ɗinka ba long term plan ko short term plan ko kuma medium term plan ɗinka ya karye wala ta kullau kace kai ina ma dai ba wannan hanyar na biyo ba ina ma ba wannan tsarin na bi ba ina ma kaza ne ina ma da kaza ne ina ma ban yi kaza ba lau an nifa altu kaza wa kaza da kaza ne kun ga da kana kaza da yanzu na samu kaza walakin qul qaddara Allah haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'al abin da ya ga dama ya yi. tun abu ya same ka ba shi kake so ya same ka ba ko ba shi kai tsari ba ko ba shi kai plan ba kakai wani karaya ka ce haka Allah ya kaddara fa inna law ita law din nan da ake faɗa kash kash kash ina ma dai ina ma dai taftahu amala shaitan ita take buɗe maka kofar shaidan ya rinjaye ka yau da gobe sai ka ga kayi rauni ka zo ka fara rena dama daga inda mutum yake fara lalacewa ya fara rena abu biyar na farko ka rena kalarka mutum ya rena kalarsa me yake sai ga ya fara bleaching shi fari ya so a yi shi sai aka yi shi baki ko ko mutum ya fara rena tsawonsa sai ya ce shi ya so a yi shi dogo ga mutane nan dogaye da yawa amma shi an yi shi gajere saboda haka wannan kalmar gajeren in ta bi shi sai ta karya masa zuciya sai ka gane wani takalmi dogo mai tudu eh sai ya dinga hawa kai eh a taimaki wa dako wai dole sai yayi tsawo ka koma kasan ka zauna inda Allah ya ajiye ka ka ga abin mamaki sai ka shiga taro ka zama daban a zo ana kallon ka shi yasa wasu waɗanda suka iya amfani da baiwarsu ko da Allah ya yi musu wata, wata tawaya a halittarsu sai kaga sun yi amfani da wata dabara sun zama abin mamaki a duniya wani kuma sai ya fara rena ƙasar da aka yi shi sai ka ji mutum yana kash ina ma ni ba ɗan Najeriya ba ne wannan wahala da muke sha a Najeriya ina ma ni ba ɗan Najeriya ba ne ina ma can cikin tura aka yi ni kayan tura na ko tsarki wasu ba sa yi a cikinsu ko ya kalli wasu maguzawa saboda sun yi kyale-kyale a titi sun tituna sun sa wuta sun sa ruwa sun bari ana shan giya ana karuwanci ana yawo tsirara ana kaɗe-kaɗe da raye-raye ana shan kayan maye in ya je ya ga abin da suke sai sha'awar ina ma a can aka yi shi ba a cikin musulmi masu sallah ba wani kuma ya gan shi shi dan talakawa ne ya ga masu kuɗi suna fantamawa ce ka amma an cuce mu wallahi <laughs> waye cuce ku yana gwamnati yasa aka yi shi a cikin talakawa ina ma an yi shi cikin masu kuɗi ko idan ga sha'awa ina ma shi wane ne babansa ko ina ma ba wane ne babansa ba ina ma ba a kabila kaza ka yi shi ba kai wani ma da ya da kirji da iskancin ya iskanci ina ma shi ba yi shi musulmi ba wai musulmi suna jawa mutane abin kunya ina ma shi ba ma musulmi ba ne wai musulmi sun kasa kere-kere sun kasa ci gaba sun kasa gyara yankunansu sun kasa kaza shi ina ma ba musulmi ba ne to kaga abin ya yi girma da yawa wani kuma sai ce ina ma shi ba mace aka da ba namiji aka yi shi ba sai je ya biya dubunnan kuɗi sai a cire masa marena a yanke masa gaba a ɓirma shi a yi masa gaban mata kuma ya shiga cikin mata su dinga gudu in ya shigo cikin maza mu gudu ya zama jemage tunda dai ka san mudi ne ka gan shi kuma da, da, rigar nono ba dole ka gudu ba in ya shiga mata har yanzu kallon maza suke masa mu kuma har yanzu ya shigo kallon maza muke masa mata ba sa rufe kofa da shi zuwan dan daudu nan ake ta kama a Lagos din nan ka kullun haka yake in ka gani ka rasa to wannan in aka faɗi sunansa da aka sa da miri namiji sai ta mamaki ga mutum ya yi kwalliya ya sa jambaki da jamfarce ya ta da mama ya yi kaza kuma ya sa sunan namiji to wata kuma macen ita kuma an yi ta mace sai ta ta ce ita kuma tana son a sa mata marena a sa mata gaba ita kuma a tayar mata da kwanji ita kuma ba ta son Allah ya yi ta mace ta fi son Allah ya yi ta namiji ta rena halittar da Allah ya mata na mace namiji take so ta koma wasu kuma sai su ce su kuma na ƙarshe su ce su kuma suna ga cewan namiji da mace su ne za su yi aure to su kuma suna ga wannan su kuma bai musu ba kawai su suna ga kowane jinsi ya wadatu da jinsinsa namiji auri namiji mace ta auri mace to yanzu 'yancin waɗannan a duniya ya fi kowane 'yanci yanzu in ka taɓa waɗannan yanzu a duniya za ka sha mamaki akwai ƙasashen da in za ka shiga ma a wajen intabiyu na biza sai an tambaye ka ah, me ra'ayinka akan namiji a wuri namiji in ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sai a ce to okay thank you so much sai a cancel a ce wannan ba ba shi biza ba saboda in ka je ƙasar za ka gansu kuma za ka ji haushinsu to ko ba a so ka ji haushinsu wani kuma in ka je shiga sai a rubuta maka me ra'ayinka kan Falastinu da Isra'ila waye azzalimi a ciki in ka ce in ka ce Falastinu ne aka zalunta Ta ce shi ke a soke bizak suka ce a ina ai wato su Falastina na sun biya rawar kai Isra'ila ai kare kan da take ai duk yaran da ta kashe da mata da ta kashe da ba ai duk kawai kare kai ne sai a ce okay thank you so much welcome kwana nawa za su ga shafinmu akwai shafinmu ɗaya da ba ma yayi yanzu to dakatar da shi suka yi saboda lokacin da aka kashe su Ismaila Haniya da su Sinwar sai na gaisuwa na ce Allah ya ji kansu sai kawai suka turo mana cewa mun karya doka da aka an rufe shafin mu kwana 90 ba za mu ƙara yin posting ba ba za mu ƙara yin live ba suka turo mana suka ce mun karya dokar su an dakatar da mu za ku ga yanzu wani shafin mu sai suka tsuke suka hana kowa ya shiga ya comment ko ya shiga ya gani sai su dan saki ɗaya ko biyu sun ce mun kare doka mun mun ce falastina Allah ji kansu to muku ko za a daina wazi a duniya na ba mu ƙara ba mu ce ba za mu ce falastinawa dan yahuda sun yan mana fili muna yada wa'azi kuma sai mu goyi bayan ƙarya ba za mu cewa har a duniya har duniya ta tashi falastina ake zalunta kuma isra'ila zalunta su take kuma luwaɗi da maɗigo da auren jinsi har abada a gurinmu saɓan Allah ne laifi ne kuma ƙarshen laifi nan gaba sai an waye gari ba ka iya faɗa haka ba da cimma ake da yaƙi tun yanzu misali ka zo za a yi maka rijista ko za a ɗauke ka karatu ko za ka fita waje ko za a yi maka biza ko za ka je neman aiki aka sa maka wannan a takarda kuma ka san an ce in ba shi ba aikin sai ka ga mutum ya fara tawili kawai ka faɗa da ba ke kawai a zuciyarka kuma ka ce Allah ya isa da yanzu da yawa wasu wasu da suka shiga irin kasashen da suke da waɗannan ƙa'idodin in mun tambaye su ya kuka yi da waɗannan ƙa'idodin sai su ce ai a baki muka faɗa amma a zuciyarmu na ce a ba malam ko mutum ɗaya ne zai ji wa'azin ko mutum ɗaya ne ko abin duniya da zaka samu wallahi ka kai wasa da aqidarka da tauhidinka da imaninka waɗannan wani gurin ba wani wasa bane dan abin da ya rage ma mu dan numfashin ma gagara ba a shari'a da alkur'ani ba abin dokokin da Allah ya saukar ba a kaza ba a kaza kuma dan numfashin da zamu ma shi ma kuma an shaƙe mana baki an hana mu numfashi dan numfashin da zaka ce Allah ya san ma gagara kuma ma kai shiru ma ba ma kai Allah ya san ba shiru ma gagara a kashe mutum musulmi ka ce Allah ya Allah ya ji kansa shikenan ya zama laifi kaga wannan ba zai yi ba fa yawwa yasa za ku ga yanzu mun canza wasu shafukan muna amfani da x muna amfani da tiktok muna amfani da instagram muna amfani da ɗayan wanne ne twitter muna amfani da twitter muna amfani da youtube kuma a, a facebook ɗin ma yanzu ko muna amfani da darus studio shi muke amfani da shi tunda sun ce kwana 90 ne ko sai sabuwar shekara wai sun rufe mu sai sabuwar shekara sabuwar shekara ma sai an yi shawara an ga cewa eh wani na karya dokar zuwa <laughs> haka yanzu duk a koma waɗancan shafuka na ake ta karatuttuka. nan sun ma kaho ba za ka gani ba na dama komai a hannun su yake mu ne Allah ya taimake mu da malamai suka yi fatawa cewa waɗannan kafafe an yi su ne ba don ai wa'azi ko a yi karatu ba amma tun da Allah ya sa mun samu dama to mu yi amfani da su mu karatu kuma da muka fara karatun sai Allah ya bawa karatun karbuwa fiye da shakiyancin har miliyoyi miliyoyin mutane wani shafin sai ka ga mutum miliyan goma sha hudu miliyan goma sha shida wani gurin miliyan ashirin waɗanda suke bi suke jin wa'azi banda wannan babu mu sani ba aka bubbude da yawa mu san su ba waɗansu sun bubbude mu ba da dama a ta yaɗawa za ka ga gasu nan kala kala wani su sun kai miliyan ishirin wani ya kai miliyan goma musamman wanda suke tiktok da makamantansu to wannan abin ashe suna sa ido suna kallon mu ashe su kuma nana maimakon sun shuru sai suka zo suka yi wani rahoto suka ce ai ni ne na ɗaya a cikin malamai duk Najeriya masu wa'azi da ake sauraron sa wane ne na biyu wane na uku wane na hudu wane na biyar sai suka gani suka ce to za mu toshe ku su <laughs> da gwagwarmaya tsakanin karya da gaskiya tana nan yanzu mm. an yi abu don a cuce mu da shi a ɓata tarbiyyar yaranmu mu ko mun yi amfani da shi muna wa'azi to yanzu kuma sun fara bibiya abin na ashe da muka je can suke gaya mana ai malamai da yawa sun samu wannan matsalar har wasu shugabanni a wasu ƙasashe akwai wani minista a ƙasar ko Indonesia ne shi ma kawai aka rufe masa shafi shi kuma sai ce ƙasar duk ta rufe shafin gaba ɗaya haka a Turkiya shi ma wani mai ba shugaban ƙasa shawara shi ma ya yi irin wannan gaisuwa da muka shi ma aka rufe shafinsa suka ce duk ƙasa a rufe sai da suka yi asara biliyoyin kuɗi sannan suka ba da haƙuri suka buɗe masa shafinsa kuma ya sake yin gaisuwar wasu suna da fa domin yanzu wa za mu ce ya rufe nan ɗin ma aka ce a rufe rufe sha za su yi a rufe fi masala lula tafsirul ayataini fi ali imran an fassara ayoyin nan guda biyu na ali imran wanda suka yi a wato fito na fito da shari'a da kuma da suka fito na fito da kaddara hayu sarih an qawli law anni idza asabaka shay'un idan wani abu ya same ka kaka ce law anni ina ma dai ina ma dai الثالثة Bi المسألة بأن ذلك يفتح Amala shaitan. cewa an faɗi dalilin da yasa aka hana ka wannan zai buɗe maka ƙofar shaidan ka zo kai ta nadama kai ta jin zafi a ranka hamma wani ya je ya rataye kansa yanzu masu rataye kansu da masu kashe kansu da masu kone kansu da masu faɗawa daga sama da masu tare jirgi da masu faɗawa cikin guba da masu kona kansu da wuta duk abin duk falauce ta ja musu ina ma ban zama haka ba amma kai musulmi da abin ya maka zafi sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan ka ji abin ya tafi la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasiru sai ka ji abu ya maka sauki amma shi kafiri da ba shi da wannan in abin duniya ya masa yawa sai ya je ya rataye kansa da fanka ko ya je ya fada gaban wani abu ya kashe shi shi sa tura da suka ga su ma mutuwar ta yi yawa sai suka buɗe ofishin kisan kai dan mutum zo ya cike form me ka ce abin duniya ne min yawa to me kake so ka yanzu a bani form in cike me za ka kashe kaina shikenan sai a baka fom ka cike sai a baka guba ka sha sai a gaya maka dan zaka dan ji zazzabi ka dan ji radadi shikenan kuma ranka zai fita sai a cika mutum kofi da guba sai a bashi sai ya kurba ya kurba ya kurba sai sai a dan jira ya fara gumi shikenan sai kuma guban ya shiga sai ya lalata jini sai daskarar da zuciya sai mutum ya mutu sai a ba kuma yan uwansa gawa su kuma su je gawar konawa za a yi ko daskararwa za a yi ko dafawa za a yi ko kuma suna da kuɗin da za su sai masa kabari abin ne wannan muna magana ana sai da kabari a turai da na je Legas din nan na yi wa'azi wannan satin sai suke gaya min ai akwai wata makabarta kawai aka zo aka ce musu wai duk wanda za a binne wai a bada ko dubu nawa ka ce anan din ma suka ce wallahi ba wanda ya isa makabarta ta mu ce musulmi muka sai a bamu ba wani wanda zai zo ya samu da doka cewa wai akwai rabano akan gawa wai duk gawa za a shiga da ita dubu biyar don aka za a kawo rasin na local government a tsaya a bakin makabarta ka so da gawa sun karɓar mata rasai na dubu biyar suka ce sai da muka haɗa kai muka ce ba mu yadda ba to kaga daga nan ne sai a mai da shi dubu goma dubu ashirin dubu kaza sai wata ran a wayi gari ma mutum ya rasu ma an rasa yadda za ka yi shi makabartar malam kana rayuwa fa a inda musulmi suke malam ka gode wa Allah wasu ke gaya mana muka je wasu kaza suke cewa abinda muke ta ji kuna rigima na a hizba mu a nan gurin ma wannan abin normal ne lalle akwai addini a gurin ku wannan har ya zama laifi su gangama gangama ake yi akwai wanda ya gaya mana ya ce wani kafin ya auri mace ma sai sun haifi yaya uku nan kuma ya zo a kuma yi taron kuma ɗaurin aure ga gandama gandaman yara ana ɗaura babansu da babansu wataƙila su za su raba alewa a gurin in kana yawan duniya za ka ja abubuwa da yawa ka ga abubuwa da yawa sai ka ƙara godewa Allah ma da kake ma inda ma musulunci yake kake a Kano garin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الرابعه الارشاد الى الكلام الحسن an shiryar da mu mu faɗi magana mai kyau shine mai qaddar Allah wa ma sha fa'al al khamisatu al amru bil hirs ala ma yanfa'u an umarci mutane su dinga aikata abin da zai amfane su a duniya ko da kuma wanda zai amfane su a lahira da wanda zai amfane su a duniya da lahira su kauce ma abin da zai cuce su a duniya da abin da zai cuce su a lahira da kuma balle abin da zai cuce su a duniya da lahira sannan idan abu ya zo yana da amfani yana da cutarwa to sai a duba cutarwar wani bangare ta farin jaye idan a duniya zai cutar da kai amma a lahira ba zai cutar da kai ba sai ka yi shi idan zai amfani da kai a duniya cutar da kai a lahira kada ka yi shi idan kuma ya ci karo to sai a duba maslaha sana a an nahyu an diddi zalika huwa al ajazu an hana mutum ya dinga nuna ajazu wato gajiyawa shine wato kasala da mutuwar jiki da kuma rashin kokari wajen nema da kuma mutum in bai samu ba sai ya dora laifi akan wanda ya samu za ku wanda shi kai da ka samu to kai kai kai ke jin haushi ya kai ka samu shi bai samu ba shine hasada ko mutum ya dinga ganin ya kai mota bai ba ya kai gida bai ba shi wani in yayi kai ba matsala amma ya kai kai kai kuma ita hasada ta fi a kusa da kusa na nesa sai kafiri ya zo unguwanku ma ya katon gida ba ya faɗa ba amma wani musulmi ya ce ka gan shi ko ka gan shi ya kai yara ne muna nan yara ne zai samu kuɗi a gaban mu fa ya taso a gaban mu fa ya fara sa wando to da ya sa wando a gaban ku sai yin kuɗi ba ku yi ba yaran nan an ya kuɗi wallahi kaga kuɗi eh ya tsaya da kafar safa <laughs> kai mutane akwai rigima babun haya an sabbin rihi an bil qada kenan babun da ya hana a zagi iska ko ba yi in iska misali kayi wankin ka kayi guga sai <laughs> iska ta ɗebo ƙasa ta bambuda a kai Da mutum yake yi daga ko ne ko ko bai zagin ba dai zai yi tsaki ya ci kai kai tsaki kai tur da iska kuma iska ba laifinta ba ne balle kuma ce irin guguwa ce mai ɗaukan gida kwanan na an yi wata musifa a sifin irin wannan malam mota za ga tana yawo a sama shi sa wani ya ce min akwai wani guraren da ake bala'in sanyi malam kada Allah ya sa ka je lokacin sanyi shi kansa wannan sanyin annoba ne akwai kuma gurin da ake yin iska akwai inda ake yin hazo akwai inda ake kankara akwai inda balkano yake fashewa kaga dutse yana fito da wuta akwai inda ake girgiza ƙasa na ce kaga waɗannan abin da ka lissafa mu duk ba a mana su a Najeriya sai ɗan lokaci kaɗan kaɗan haka an yi so ɗaya sai a daɗe ba mu duk matsalar mu leadership ne shine girgizar ƙasanmu shine ambaliyarmu shine balkananmu shine ne tsananin sanyinmu shine tsananin zafinmu shine cin saharanmu shine zaizayen kasanmu duk ana aka tattara aka haɗa mana shi ana wa'an ubayi بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم riha kada ku zagi iska ko ku tir da ita ko ku mata tsaki fai zara aitun ma ta karahuna idan iska ta yi maka abin da bai maka daɗi ba ta cire maka rufin kwano ko ta ɗauke maka rumfa ko ta buɗe maka kayan da ka wanke ko ta zo ka yi kwalliya ta zubo maka ƙasa to abin da za ka ce Allahumma inni as'aluka min khairi hazihin rih Allah ana roƙonka wato amfanin da ke cikin wannan iska wa khairi ma fiha da alherin da ke cikinta wa khairu ma umirat bihi da kuma abin da aka sa ta tayi don ba rihun fiha azabun alim bane wa na'uzu bika min sharri hadhihi rih Allah ka tsare mu azabar da ke cikin wannan sharrin da ke cikin wannan iska wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi da abin da aka sa ta tayi da haka shi zagin can ga bayan mun magana akan zagin zamani ko la tasubbu dahara shi zagi ma ai ba ma addini bane mutum ya ta zage zage bisa iyayenmu suka ce mai abin faɗa baya faɗa mai hujja a baka baya harbi da baka ko mai nassi baya naushi saboda haka a koya maka dalilan da zaka kare kanka a shari'a yafi fi ka je kai ta dura mutane a shari'a kai ta zagi yau zaka ji mu karanta mu ba zage zage saboda kowa abin da ya iya zai koyar mu ko mu ga babin zage zage ba sai dai babin kafa hujja da hadisi ko kafa hujja da aya idan mutum aya ta masa ciwo an kafa masa hujja da ita ko hadisi ko an ci abin da yake ba hujja shi kuma sai kama zage zage to kai ka bashi ya zage zagen sa dan abin da ya iya kenan shi kuma zagi a tasha ake koyansa. sa in za a yi zagi nan duka da mu za a yi don ma mu duk manta su na yara duk mun manta su yanzu an faɗa ma sai ka ji wani sabon abu har da tana nan ba ta zubewa amma da wuya ka ranka ya baci ka yi irin waɗannan na maguzawan kunduma kunduman nan ba a yin su yanzu ilimi ya zo an daina yin su don kace za a iya zage-zage wani dama shi iya abin da ya iya kenan ya fara kundumo maka ita from A to Z amma an kace a tsaya a kawo aya da hadisi to ka ka da shi to wani in baka yi wasa ba sai ya ja ka in ya zage ka kaji haushi kai ma an kara ma zagin to abin da ya iya ya ja ka abin da ya iya sai ku ta yi ka ce wai za khatabahumul jahiluna alu salama shi yasa aka hana manzo Allah ya ce mumini ba mai suka bane ba mai la'anta bane ba mai alfasha bane ko ba mara kunya bane yace ko masu tsinuwa ba dalili ba za su kasance masu ceto ba ranar alkiyama kuma ya hana a zage musulmi sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur kuma ya ce la tusubbul amwata idan mutum ya riga ya mutu a rufe shafinsa kawai a bar shi da Allah amma kaga wani hammatattu ma yana zagi yace abin da suka aikata ko mai kyau ko mara kyau sun tarar da shi to tsaya ka zage su ba wani abu da zai kara maka a wata mata ta tsine ma taguwar ta annabi yace ba za mu tafi da tsinaniyar taguwa ba kuma yace ko zazzabi ne ya rufe ka kaka zagi zazzabin domin shi ma yana kankare mutum laifi annahayu an sabbin rai an hana mutum ya zagi iska saboda haramci ne yin haka domin ita sababi ce da Allah ta'ala ya halitta kuma ya aiko ta asani al-irshadu ilar kalamin nafi mutum ya faɗi kalmar da ta dace izara al-insana ma ya in mutum ya ga abin da baya so ya ce Allah ka tsare ni daga sharrin wannan abin kuma ka bani alherin sa athalisatu al-irshadu ila a mura cewa iskan nan fa ba ta take kawo kanta ba in ka zage ta zagin zai iya komawa a fakaice kan wanda ya aiko ta arabiatu anna qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi sharrin iska ta kan zo wataran ta yi daɗi a gari ka ji gari ya yi daɗi saboda iska tun kuma iskar ta zo da ƙarfi ta rushe gidaje ta rushe gonaki ta ciccire bishiyoyi ta zama annoba to Allah ya tsare mu baki daya